فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكبر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع عن أزيد كلا إنه كان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ‘yan uwa musulmi mahalarta wannan taro musamman mai wannan gida general Suleman barau wanda shi ne ya assasa ginin wannan masallaci a nan kwantagora unguwan fari nan kwantagora kwantagora local government kebbi state to niger state <laughs> nigeria shugabanninmu da suke allare a wannan taro musamman shugaba mala ibrahim yawale da jagoran wannan kwamiti na wannan tafsir haji muhammadu kawo babban limamin wannan masallaci malam Ustaz Muhammad Sani Idris eh, babban malami wanda shi ke da wannan majalisi na asali Sheikh Muhammad Imam eh, shi ne asalin wanda yake tafsiri a wannan bagirin sauran jama'a irin su sarakatu don usman sarkin baki sauran ustaz muhammad yahuza ko kuma imam muhammad yahuza da sauran mutane da suke ta wahala tare da mu irin su shi abdurrahman mc sauran 'yan agaji media gidajen rediyo manara tv da sauran jama'a landmark maza da mata mutane wannan unguwa da masu shigowa daga cikin gari muna gaishe ku da gaisuwar islama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gashi kuma cikin ikon Allah da rahama ya sake ba mu dama sake dawowa domin gabatar da wannan tafsiri gwargwadon hali. Malam Muhammadu Imam duk wanda ya san shi ya san yana da kwaliki na ilimi cikakke da aƙida da zai yi wannan tafsir illa mutuntawa da karamci na bakunci da ba mu izini ci gaba da tasiri a madadin shi Allah ya saka mishi da alkhairi muna roƙon yan uwa ya kamata a zo da lissafi da biro a ba mutane wanda yake da tambaya sai rubuta sai mu duba mu gani malamanmu da suke halarta wannan darasi amana ce ta ilimi tsakanina da ku ta hanyar ba ni shawarwari da kuma gyara an ji kuskure da dai abubuwa da yawa haraka ilimi haraka ce da ba a alfahari da ita ko a yi buga jirgi mu kuma dukkan mu dai ɗalibai ne muna neman taufiki daga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya kara aminci ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bana za mu tashi sura ta sura ta saba'in da hudu suratul wannan sura in Allah ya fi tafsirin mu na bana duka na ƙananan surori ne na ƙarshen Qur'ani suna da wahala gaskiya wurin fassarar su suna da kalmashi sa'afa suna da ayoyin su matashabihai sun yawa saboda maki yawan makiya suna cikin wannan area akwai wuraren da masu haɓai sun dai ba su dai haka nan ba su tabbatar da hakikanin ma'anarsu ba duka in Allah ya tafi na za kai gare su muna fata Allah shi sa albarka shi da wannan majalisi kuma Allah shi mana jagora ah, tana da aya na wani, aya ta hamsin da shida Allah ran makwajalo shi da ya ci gaba da jagoranta wannan karatu amma dai yana yiwa wata rana da mu dinga gwada ‘ya'yanmu nan dinga yi ga kamun ludayinsu ana kanana yara Allah ya mana jagora. بسم الله الرحمن يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر wannan سورة سورة ta ƙaro domin suran nan ta amince da tana karantar da cewa malamai da sharuɗan malanci da abin da ya ta'allaka ga malami don haka sura ce wadda suke magana a kan da'awa da kuma yadda ya kamata a da'iya ya zama Allah mana roƙonka gyara mana zukatanmu tabbatar da mu cikin salihan mutane ya Allah ka ba mu cikawa da imani Bangiji ya zargi malamai wurare da yawa cikin alkur'ani don haka sharadi ne ga mai da'awa shi ya fara cika sharuɗan dahiya kafin ya shiga ita aikin da'awa abinda surar nan suke karanta suwa ke Allah ya sarfi wasu daga cikin malamai wayanda ya ba karatu amma sun ƙi tsayawa su yi aiki da ilimin da aka ba su yana cewa matsalar ladina kwamfani saura حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الفاسقين ومن آية بهذا wa تعالى يا tarbiyyar mu a matsayin mu na masu da'awa الله ya zarge mu da mu da ire-iren mu duka bayan kudu da nasara kawai ba. Duk wanda Allah ya sa karatu kuma bai aiki da abin da aka ba shi na ilimi, Allah ya kare. Bangiji ya ce, Masalin ladina hamilin saura, misalin waɗanda aka bai wa ilimin a saura, wato, ahadin kitab. da misalin al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda aka basu su ilimin alkur'ani malamai da alaramomi da masana ilimin addini sun malam ya hamiluha sannan taga gare su su ɗauki nauye-nauyen a hakamun na hukunce-hukuncen shari'a wanda ke cikin ilimin da suke bashi ma al'umma su ba su ɗauke shi su kai aiki da shi ba ga littattafai amma ba a aiki da abin da a cikin littattafai ku yi aiki da abin da na faɗi kada ku yi aiki kada ku yi koyi da ni a sha mata ya mai da'awa karantar da mutane ya zama shi ma ana iske shi a aikace da ya karatun nan haka ɗabi'unsa suke a gida a waje. Shi ne Allah ya ce rashin aiki da karatu ga malami ko daga wace jinsi ya fito. Ilimin ya zama kamar salil himari a hamilu asfara, kamar jaki ya yi lodin littattafai. ya shi ya yi lotin littattafai yana tafiya da kyar za ka iya tare shi ka ce mishi a karmakalla ina da tambaya Maka hankali ba ma ki shure ka Allah ya sifanta malamin da ke karanta wa sai aiki da karatun shi da jaki ɗauke da littattafai الله يتوب النبي يوسف عليه الصلاة والسلام سورة يونس يا إما كان أشكي شرط المالك يجد السوء وما أريد أن أخالفكم فيه وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهأكم عنه إن نريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ذلك حي خطيب الأنبياء عليه الصلاة والسلام يشري وما أريد أن أخالفكم فيما أن عنه بعد نفسي in saba maku ga abin da nake hana ku in hana ku ne in yi magana ta daban aiki na daban annabi sha'aib alaihi salatu wa salam ya ce ba na fatan yi haka don ba ta a jahiya ba in uridu illal islaha mastata ba abin da nake nufi na muku wa'azi sai gyara da kyautatawa da tura ku ga abin da zai amfane ku fi duniya wal akhira wa ma tawfiqi illa billah Dace ta ba daga ra'ayina bane Dace ta tana wurin ubangiji subhanahu wa ta'ala kenan mai da'awa mai wa'azi yana mai da al'amura wurin Allah ya faɗi abin da kawai shi ba maganar shi bane magana ce da ya tarar daga subhanahu wa ta'ala ko daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko kuma shari'a da take a cikin littattafai ba ka da wani ra'ayi ciki kai iya kanka biya kawai an gama rubuta komai inda ya shafi addini ko mu'amala ko rayuwa sai ya ce alaihi tawakkal ya ce ni kai na ubangijin nan na dogara wa ilaihi ne kuma gare shi nake mai da al'amura. Allah ya sake zargin masu karanta addini, amma ba sa aiki da karatunsu a cikin suratu ara, ya ce wasu al'ari. Wasu عليهم نبأ الذي آتى آتيناه آياتنا فانفلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث

naba annabi atina fa ayatina labarin wani babban malami wanda muka ba shi ilimi muka sanar da shi ayoyin mu shine ma'ana atina hu ayatina yana iya buɗe littafin Allah ya karanta ya ji murya magana Allah larabci ne amma yana gane mi Allah yake nufi da ma'ana wannan babban ni'ima ce in ba a yi aiki ba kuma babban nikima ce Allah ya kare Allah ya ce fan salaka minha malam sai ya fita daga cikin ilimin da aka bashi ya fita ilimi daban shi daban kamar yadda maciji ke fita daga rigar shi daga saban shi salintan maciji a tabbatance in ka iske salintan maciji cikin ciyawa sai ka yi tsammanin kwamarci ne a wurin amma sai ka mata duba sai ka gane ashe a can ga dodo ɗaya ne dodon bango ne kawai malami ya tara karatu ina da ilimi amma in kaka je ka ga ayyukan malamin ya yi kama da maciji na gaskiya ya tafi abin shi ya bar rigan shi tsarkake a cikin shi ne ma'anan fansalaka ha ya Allah ka kare sai ubangiji subhanahu wa ta'ala yake a atba ba. ya nuna malamin ya yi karatu zai aiki da karatun shi to ya fi shi kan haɗari saboda Allah ya ce a nafsin ba a atba ba. sai shi shekan ya biyo baya ne ya fi shi باوی شیه که شیطا مغا یا شیطا مغایی شیه کیه ینا ایسا ایوان که ایسا قرآن ینا ایسا احطا ایسا سرسی بسین ایلا ینا ایا با کدنا پر سا آف دیسی نسرا سداو لانیا دکن سودا کنکا کنسو اللہ تعالی کرے با کدیسی کی ایلا malami ke duba muku in tafiya tana iya duba an ba sai akwai mai zai faɗa muku ina da su ne ga da a da malamai amma malaman ba na suna ba ba masu karantar da addini ba ne su kuma abin da aka ba su kuɗi in dai za a ba su kuɗi kowa ka mutuwa duk mai rayuwa ke rayu suna da cikin gari ana ta zaki ke da na a aje amma masu taimaka musu suna cikin gari zaune nan gari sun taɓa kama wasu security suka kama sun suke buga waya a ce musu ku zo wuri kaza ku yi ta kaza ga wanda za ku yi ga wanda za ku yi ga wanda za ku yi saboda haka nan Allah ya ce irin waɗannan malamai masu sihiri masu shirka masu bid'a masu taurin na al'ada hindi su bar shari'a saboda mugun kwaɗai Allah ya ce ba a ci ba a fi ba yanzu shekar ya bayan biyo bayan ya ci shekar iya faɗa da duka kun ka kai shekar bai taɓa wanka ki ta ƙara'ani ruwa nufin Qur'ani ya yi daya shekaru zai ɗaukar Qur'ani ya a cikin cikin a wai kamar yadda a da wallahi shekaru tsoro yake da ya zuwa Najeriya ya yi ɗaukar da ya gara ma Qur'ani da suke lamun da shari'a da kuma saba mu Allah sai wannan kuma mala'ikun nan na nan tare da mu dare da rana amma ba su iya ɗauka mataki sai an ba su shi kuma Allah sai ba da nazari sai ya tabbata sai ma da kanka ka ne shi wa hada li waliyan wa qad atatu bi duk wanda ya yi biyayya da wanda masoyi na cikin alƙali shi na kuma barno saboda a imani da aikin kwarai da yake ba a kawo shi na turai ya zai shi duk wanda shi kuma cikin kwarai da wani to biyayya ba ne da shi ba ta alaƙar da Allah ba dole ya zama da Allah wani Allah ko masoyin Allah

saboda haka fa ataba abu shaytanu fa kana min al-qawi malam sai ya dawo cikin fatattu halakaku gawi gawi halakaki ya ji ne halaka don ya akwai mutane da yawa wanda ba su da ilimin addini ana ce musu jahilai cikin gari wallahi akwai wanda in kace mai dau Qur'ani sa cikin ba inda aka fara wallahi sai jiya wallahi janibi ne amma nauyin da zai sa bai an sha mata bo masu tsiko da boka ne sai musu garo ba za a yi bukatar ku tafiya an sha mata iri iri jahilai sai musu garo ba za ku yi bukatun su biya su bibin nauyin ajin nan yadda za su ɗauki ƙur'ani su bude shi suratul baqara su yi ba haya da tsani bisa gare wallahi sai na ya shi wallahi sai ya ba sai sai in mutuwa sai ya ba suna da biyayya cikin mutane gari kana ganin su jahilai kana ganin su ba su da ilimi kamar ba su samu damu da addini ba amma wallahi wani kafin Allah wallahi ba su iyaye wani kafin Allah sai mugun malami wallahi wani kafirci da kanka gani ne bakin irin wallahi sai sai mugu da ku diba cikin wasiƙa da yawa karshen wannan wasiƙa ta farko wata ce Usman ya rubuta da hannun shi rahimahullah yace mutum biyu su suka kashe mai al'umma alimin fajirin gashin malami yana da karatu amma fajiri mugun mujirmi na duk mutane da sun gani ta ayi magani abinda zai yake musu ga wanda a yi sai shi yadda Allah duk ya haka Allah ya ce sannan wajahilun mutamassiku da tibkifin jahili amma mai son addini da jahili ya gani yana yawan ibada yana yawan ibada sai ce ai wannan mai tsoron Allah ta ba daidai ki ba wanda kullum masallaci suka kwana wanda kullum ka gane shi za ka gane shi ka san so da yawa mutum ka biyo ka ci shi ya rasu da zuwa yana ce yana shiga da yana yana eh, zikiri sai mutane kawai su ɗauka wallahi duk sauran Allah na ku duka da yaran ka ce wallahi wallahi yaran ka sai cikin ranar shi sanin mula shi sun juya shi ta ga kawawa bai wanki ko kakanni bai yawo da takalmi sai su cika Allah ya wata nan mugun tsoron Allah ya su ba su gane ya yi ba wal sununu hununu ji mai ta'alai shi ne su gane da wata Allah ya ce ta bai aiki da karatu ne aka kamanta shi da shaki. ku ba nan kuma ga shi malami ne mai karatu amma saboda kai aiki da karatun shi an ka kamanta shi da kare ya kara lalacewa don kare kiyo ne haramun ne sai da lalura mai tsanani amma ana kiyon jaki ana kai shi jaki da rashi amma ba a sai da kare in ka gaje da shi sai dai ka sai dashi ka sake shi ta kowa duniya wani ya kama shi sai ya kai shi dashi ba a sai da shi kuma in yalla shi kwano ko yalla shi ƙarya ko turmi ko tukunya sai an wanke tukunya nan sau bakwai saboda mugunya bakteriya da jam da ya zuba cikin kwano kula hun na fitura wankin farko sai an sa ƙasa ya yi an yi ta guga an yi ta wahala an yi ta juyawa a tebo su ruwa a zuba a wanke a tebo har su bakwai saboda sharrin da ke cikin hancin shi da haƙorin shi da harshen shi kuma in ba da lura a gare ka ba haramun ne ka ake shi don duk inda yake mala'ikun rahama ba su shiga wannan gida amma ka ga shi yana shiga ko ba ka samu ba masu yi ma a to a ba su shiga mai halaka ma iyali ne ka shiga a bakka da ajiye mutum kifo sai Allah ya ce ka mu. mugun malami misalin shi ka masalin kama ya yi kama da kare don kare in ta hamil alaihi kare ka kai shi kunce na hutawa sai ka ɗauka sanda ka so mai wallahi shekawa sai kuma shekara ta wa in ta in kuma ka kyale shi ya zo cikin yunwa yana hutu kowa bai taɓa shi ba don wahala ce na taika ya tashi shi ka haka malami ya ce in ya ga malamin kwarai hankali ne tashi in taron addini ya ga ana yi yana nan gaba ne na fara in ya ga yan sanda na yawon zai feshi da agada don ya kulla kan na taɓa kan mutane ba a tsoron da cikin kwanciya hankali ليس للمشركين ko to Allah ya ce faqatil ah walau shi ina yau Allah ya ce da sun so Allah ya ce da ya ga dama da rafa ana kuɗi sun da ya yi karatu sai yiwuwa ka yi karatu kuma ka wulakanta la fara ba a yi ilimin addini talauci ma wa bayan da za ka yi shi ba ka ki da mutane la fakara ba a dalil ko boko ɗaya ka yi digiri boko kaɗai ka yi samun certificate daga polytechnic boko kaɗai ka ce eh, ka yi college of education kai ko secondary dai kai kai ko primary dai kai wallahi Allah ya buɗa mawa wani za ka abinci ba girman kai kanka balle a musulunci addini ka kama wanda dole sai an yi addini ana buƙatar liman a masallaci ana buƙatar ladar a masallaci ana buƙatar malam a masallaci ko ina ba a saurin aure sai da malam jana'iza sai da malam ko menene sai da malam fitina in ta samu kasa malamai ake nema ni a mai da fatawa sai mana da kongasa sai mana ba haka ba duk fitar ka ake yin wani bai fide ka wani bai fide ka ba ka da ma a cikin al'umma shi ne ma'anar larafa ana kuɗi da mun shi da ilimin da muka bayi hadisi ya tabbata hadisin abdullahi bin abbas radiyallahu anhu an tambaye shi fasar larafa ana hudu me Allah yake nuni da larafa ana hudu sai ce in Allah ya ga kana da ilimin addini kuma kana aiki da iliminka zai kere mala'ika jibrilu ce da shi ni ina son wani kai ma ka so shi mala'ika jibrilu ya gaya ma Allah in ni ma ina son shi ya ubangiji sai ce to je ka gaya ma duk mala'iku ina son wani kai ka gaya ma duk mala'iku ina son wani ya zo ya gaya ma mala'ikun sama ta bakwai masu tallafe da al'arshi ‘yan sama ta bakwai ‘yan sama ta shida ‘yan sama ta biyar ‘yan sama ta hudu ‘yan sama ta uku ‘yan sama ta biyu ‘yan sama ta daya mala'ikun da ke hidima a farfashiyar duniya da masu canjin duti na sake da na yamma da masu kamuwa da lalle da tukadari da ɗan hidima da masu tsaron kaba duka wallahi dukkan su za su kama yi maka addu'a saboda ka karanci ilimin addini kuma kana haɗi kuma kana aiki da addinin gaba ya kawo hadisin da annabi ya ce hatta huta fil bahr hatta kihi a cikin ruwa in ka biyo malami ya biyo bakin gafa ruwa kifi da shi da shi a karama kalla Allah ya girmama cikin gari in ka biyo za ka ji mutane na ce ma a karama kalla Allah ya girmama wani ma bai ma iya faɗin sunan ka saboda sai dai ya liƙa maka wani suna na mutuntawa shi ne zarafa ana walakin na ko a kalar da ilil sai dai ma na kan ya maulaya mana duniya ke nan ita ce a duniya ya zai sai taron addu'a suna a ɗan yan mai kuɗi sa a jeru sai ɗaurin aure a ɗan yan mai kuɗin addu'a saboda rikin kunya ma ko mutuwa a kai wuri a fashi ko ku ce shi a sarari mutuwa ce a kai amma wuce ta fashi don haka in an ka sai da da an ka kare an ka dawo sai shi biyo su gida inda an ko mamman koyar hakuri ga abin da Allah ya so shi yi ta da shi lafi a ɗari ya ta kai yi gaba ya a kawo a kana samun da a kama uku wannan shi wani hukun a zai ta a a a a don haka ba in ba na a yi yau ka in suka wucewa wa bashi gangan baki ka haka da shi da ita shi ga wanda da mu kuma ya dawo ko yan guru guru na ake fi su ko kwana arba'in tawowa su ka dan kabarin shi ya bani kuma ka ba muka tashi ba su kuɗi to yi shiru na shekara ba in shekara sai kuma sai a alaji yau an shiga shekara to an shiga shekara guda da za sai ku kana ganin amma in ba kai wannan abu ba kamar ba ka gina mutumin ka kuma kai ne su ne ku biya da ba da ba da ba a kai tsawon shekara ba sai a zuge ta da kare kare ta da ana kafa ana kwara kwara kwara to kai ne wannan mutum ba wanda da yake kafin Allah ya yi ba saboda haka ku yi karatu don ku san shari'a kada a tsaye muku a tsaye mai kwace maka dukiya yana da sauki bisa ga mai kwace maka imani يلي سبحانه وتعالى ولكنه أخلد إلى الأرض وكبع هو تيب سنزوجياته جسم بيح كيما إن يكدا سنزوجي ما أبين سيدي تجري بكي أما هو الحوري يقولين كتير وسمتعني دي أبين يابا أبين أن كما قلنا أن يكون جاء مقوبون يجوز أن بعد أن يكون دو دو دو دي لما كنت تدوها أن يكون دوها أجل أن يكون دوها أجل أن يكون دوها أجل أن يكون دوها أجل أن يكون دوها أجل أن يكون دوها أجل rawuni na fatuwa wurin da ruki da ko da zai fada mutunci bai yi ba saboda haka shi ya sa ya ce ba a ce karanta karanta na mutane almajirai a ah? menene almajirai kafin nan mai auka turutu ya sa ذلك مثل القوم الذين كسبوا بآيات الله wannan shi ne ko ayatina ayatina da ayatina ko da haka shi ne misalin mutane ashe malami in yayi karatu yake aiki da karatu ne a wurin Allah za a kace shi da kanyata Allah sai sa yace ya ambaci da allazi na kasabu bi ayati saboda kai karatu kai aiki da ilimin nan bayan ka ga ya kenan ƙarya ta kawo Allah ce in ko gaskiya ta gari ba kai ba baka ce shirkata Allah ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ka karanta wannan labari la'allahu da tafafar domin almajirai su yi tunani su zama mutanen kwarai su suka san Allah suka san cewa shi mai basuwa ne shi mai rahama ne shi mai kaza shi mai kaza dogara ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi yasa wannan sura Allah ya san annabi sallallahu alaihi wasallam cewa la yantifu wa la an anil hawa in huwa illa wahyun yuha ya faɗin magana ta ra'ayi sai abin da Allah ya umarce shi a shari'ance kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗin magana daban aiki daban amma duk da haka don kashe da shakkuki da miyagun malamai aka ba shi umarni a cikin wannan sura kuma aka umarci malamai su yi koyi da ɗabi'an shi da halayensa shi yasa Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal mudaththir ya kai mai lullubewa saboda tarihi ya tabbatar da cewa ya fito daga kogon da ya saba shiga shi ne gado da kira sai mala'ika jibril ya jarraba shi ya fito shi bai sama shi bai kasa ya buɗe mai fikafikai duka ɗari shida kuma ya tare mai hanya. Annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya zo ya gan shi sai ya wuce gida. Shin wai mafarki na yi ko me ya same shi ko ta taɓin hankali ne ko me ya same shi ne. wasu malama suka ce ma tsannan da mala'ika jibrilu ya yi mishi na hukuncin ikra shi ya rikitar da shi ya zubo a gida ya ce ma iyalin shi su lullube shi shi yana ganin wani abu shi tsoro ya tafi don Allah rufe shi da mayanci sai a gwada mishi wanda ya ana alfaɗa wa zanci da wanda ya samu ilimin addini bacci ba na shi ba ne لسه أكتب مش يا أيها المدثر اختلف العلماء يا أيها المزمل لتسي تفار توفاته يا أيها المدثر malamai suka ce ikira istifakan waɗannan ayoyi sun suka fara sauka na biyu suwar rufat wasu a tsakanin ikira da wala mutanen ko mutasir sai ya fice wani ya fara Allah da biyu ne kawai wata lokaci wani hudu wani sauka ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ba su yin annabi Muhammad sai ka zama da annabi. Uwan kuma kuma masu tuwaka da su iya wanka da kuma masu iya iya wasu wani da kai wasu na kan haihu ina da wanka wata mace ɗaya da ta tuka a mata wata kuma wani kawo wani kasu ne da tsarin ana rafa sarki na ma ya hada kuma a sarki haka nan mazaje wani ko islama iya ba zai iya ba kuma ku mutanen masallaci ku kare ne nema kare ne malam alwar suna bukatar su suna bukatar sauran kullum suna bukatar sauran kullum imani suna bukatar su mana addini wani kaji a baya mai Kuma a goya ga kuma da ke ce zama ma ta kai sai ta Allah ohun bàbá tó yẹ wọn á ṣe ọwọ́ àpàtà rẹ̀ wá ilé ìdè máa ṣe ohun bàbá tó yẹ bàbá tó yẹ kò yẹ kó tó gbà rẹ̀ ní wọn á lè ṣe sí ìpàdé pàtẹ wọn kò ní ìmọ̀ tí wọn á lè ṣe àlàyé ṣe sí ìwọ́n lórí wọn yí máa wọn kò ní ìmọ̀ tí wọn á lè ṣe àlàyé ṣe sí ìwọ́n lórí wọn yí máa. فما يكفر عن أهله يوم يصلى على وفاة الجيل يوم مسلمين وفاة الجيل وما كان وفاة الجيل نأتي وما كان وفاة الجيل نأتي يا رسول وفاة الجيل نأتي وكان يا كيف يفعل الموضوع بخلصة in wani malami kuma karanta da su kuma kai kai gari ta samu gari ta ke wai ke wai gari ta tuwa don ka lalata haka gane kuwa kai ba ma da gari na ba da a

kuma a wurin ado a wurin kawa a gani daga wurin ka ka tsalkake suturarka daga najisa ka tsalkake suturarka daga ja tana tana iya tana jinsa yana cikin biya ba ba ba karkata alfahari ga tuwanin da za ka sawa su cire maka imani ka zama mai kisa ina cikin siyasa ba ba ba wasu malama suka ce a tsiya kuna ana nufin jinsin jikin da ke ɗaukar sutura ka tsarkake zuciyarka ka tsarkake gabanka ka tsarkake suturan ma da za ka sa ka yi ibada wasu na cewa tsiya ba ka fahir tana nufin ka tunka sutura halal don ka samu kai sallah saboda ka ka daidai tuwanin aiki daban ka tsefe tuhaji na kwalliya kai ma ka tsefe tura mai kyau da an ce kudu zina da kuma yadda kullum masjidi ke kuriki tsawo ka zo masallaci ran juma'a ka zo hanku salawa ba ka wari kana da ɗan turaren kana da asawaki jikin kana da kyau kana da siffa mai kyau mala'iku na jin daɗi Allah da kanshi yana jin daɗi inna allaha jamilun yuhibbul jamal Allah mai kyau ne yana son mai kyau ayi abu mai kyau shine ma'ana wata ya baka mafakir wa rududa farjo duk wata kasanta ya sace rudu kasanta in an ce kasanta a nan ba ta ba haya ba ta fi tsari ba rijista abin da ake nufi rijistar min al-awsat ƙazantar bautan gumaka bautan wani ba Allah a matsayin ka na malami ɗalibin ilimi musulmi ka ka yaƙi wannan abun kan ka bauta wani ba Allah ku ne abin na harin ƙazanta amma ta abin bauta wanda ba Allah ga ɗanyen kashi da wani Allah bautan wani Allah ba Allah. Mahajo ma aka kaurace ba duk wata bautar da ba ta sannan wala tamnu tastakbir matsayinka na ba annabi ka wuce ka ba wani kyauta don shi kara ba ka wuce duki bari ka wa mutum duki irin da mata ke yi ta mata aiko a dan kara wani abu a ba kai ma kenan ka tulala ka wuce wannan labo kai uban kowa ne ko haka kai ma malamin addini kada ka yi ta rayuwa cikinsu da yaudara a abubuwa na ka yi cikin amana su da yan kudaden su da mi in gado fara ba su sai ka ɗibi wani sake ka koyi maka kan ka yi wannan kai babba ne kai babba ne su da kansu da su haƙuwa yanzu suna kallon ka babba ka wuce ka ci amana da cibiyar ka dawo cikin gadon da ya bar ma marayi nan kake ta dubaru ko kike da malik dinana amma kula ma rahmatullah sun ce ba kawai ya zo wurin ciyawa da ya taba mai da ɗan yan sayin roho daga gida a hankali ga ɗan wani doma da su da ya kata guda biyu ka zauna jin faɗan ka zauna jin faɗan har a za sai sauran gari yana koma ka ga ya yi da rubutu Allah ya kiyaye an shi ka zaka ka daina ana kyauta ta ka kawo kaiwa amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam an hana mishi irin wannan shigogogi da kasance kasance da sarki da rena juna bai in ya fara sai dai ya baka kawai ya baka kawai ga shi ma da ahadin inda min ni'imati tujza illa biga wajen da rabbil a'ala wala sawfa ma wala sawfa ya Allah a'lam sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in la

amma da a dakata iyayen mata su fara wuce kuma kuma da yawon da ma'ala kada ta yi hada wani ke yi